wa kula bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau 26 ga watan safar yi da arba'in da uku wanda ya daidai da 23 ga watan september 2023 miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 ci gaba da tafsirin littafin na yi muku bayanin abin da ya gudana wurin sulhun hudaybiya ko zalunci da ƙwaruwa sun bayyana ƙarara musulmi sun ka zaburo sun ka ce ba su yadda ba annabi ya ce su yi haƙuri to sababiyar wannan hankurin da sun ka yi sai Allah tabaraka wata Allah ya sauko musu da wannan sura cikin ta kunji tun farkonta buɗe ne ake taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai to karatunmu na ƙarshe mun tsaya inda Allah tabaraka wata Allah yake bayyana wasu darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wato azziruhu wato watu wato ruhu bukuratan wa asila nan mun ka tsaya shekaran jiya ko nace muku ma'anar waɗannan ayoyin guda biyu aya ta farko inna naka inna arsalnaka shahidan wa mubashiran tabaraka wata ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama, inna arsalnaka lalle mu ka aiko ka ya rasulullahi shahidan kana mai shaida ga al'ummarka wa mubashiran kuma kana mai bushara ga waɗanda sun kai imani da wannan manzancin da an ka aiko ka da shi wana zira kuma kana mai gargadi ga waɗanda sun fanɗare sun haƙe karɓa da'awar da ka zo da ita to kaga sai ni ce muku wannan aya ta tabbatar da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don Allah ce inna ka lalle mu mun ka aiko ka kaga ashe kenan ya nuna tabbas annabi Muhammadu manzo ne wannan daraja ce ko ba daraja bace? daraja ce sannan yace kuma mun aiko ka kana mai shaida nace muku ba gaban Allah ba ko nan duniya ba a karɓar shaida kowa sai wanda ya tabbata cewa mutumin kirki ne to in ya zan Allah Ta baraka wata ta'ala da kansa ya sa manzon Allah mai shaida ashe wannan kuma wata ƙarin daraja ce ashe har wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya, ya isa daraja ce ko ba daraja ba ce daraja ce wa mubashiran kuma mun sanya ka kana mai albishir kana mai bushara ga muminai to manzancin ga da mun ka aiko ka da shi waɗanda sun ka karɓa sun ka bi shikenan nan ta tsaya a aka yi musu albishir cewa akwai ni'ima can in gobe kiyama in sun ka zo shine bushara a yi musu albishir da gidan aljanna da sauran ni'imomin da Allah ya tanada musu wa nadhira kuma ka zan mai gargadi mun sanya ka ka zan mai gargaɗi ga waɗanda sun kafan ɗari ma manzancin ashe kenan kamar yadda Allah tabaraka wa Allah ya tanaji albishir na abubuwan alkhairi ga waɗanda sun ka bi hakan ga kuma akwai kamar sai a yi ma waɗanda sun ka kibiya wa jan kunne cewa akwai haɗari gaba shine gargaɗin. ina fatar kun fahimta to na kawo muku ayoyi na alqur'ani waɗanda ke ƙara mu wannan ayat eh, tabbaci ayat ayoyin da ke nuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai shaida ne da ayoyin da ke nuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai bushara ne kuma sannan da ayoyin da ke nuna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne kaga waɗannan matakai guda uku duka darajoji ne wurin Allah ya an kai manzon Allah ya kai gare su sababi ya hankurin da yayi ga zaluncin da an kai mai a Hudaybiya bayan tun farko Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran azza ba da ita Allah ya bude ba to wannan dubban isa ba kuma bayan wannan kuma ga wasu lambobin girma an karo maka duk dai sababiyyar me sababiyyar hankurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina fatar kun fahimta to yanzu Allah ta baraka wata Allah ya ce lalle mu mun ka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zama mai shaida ga al'ummarsa yayi zama mai bushara ga waɗanda sun ka bi manzancin da sannan mai gargadi ga waɗanda sun ka kibiya kamar mai tambaya yayi tambaya to don mi da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu don mi da an ka aiko da Allah ya ce shi ya aiko shi sai Allah ya ce lituminu billahi wa rasulihi rasulihi wa tu'azziruhu wa وتوكلوا Allah ta baraka wata Allah ya ce, Mu aiku manzon Allah ne sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama litu billahi domin ku yi imani da Allah ya ku mutane wa rasulihi da kuma manzonsa. Kaga, wannan ita ma cewa a yi imani da Allah. kuma a yi imani da manzon Allah daraja ce ko ba daraja ba ce in bancin manzon Allah duk cikin al'umma da muke ciki al'umma ƙarshe wane ne ya samu daraja cewa an aiko Allah ya aiko shi ne don a yi imani da shi Allah ya nuna ma duniya kai ya ce ga kanan mu mun ka aiko ka kuma mun azama mutanen duniya duka mai sun ya haɗu da Allah lafiya to ya yi imani da kai jama'a daraja ta kai ko ba ta kai ba yau ko gwamnan garin ku ya tara kwamishinoni ne da advisor da sauran ma'aikata ce ga wani na amince mishi ya kake ji to balle Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinka kaga shine sai Allah ya ce mun aiko shi ne lituminu billahi wa rasuli domin ku yi imani da Allah da manzonsa wa tu'azziruhu kuma ku karfafe shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tuwaqiruhu kuma ku girmama shi at-tawqir shine at-ta'zim ku girmama shi wato huhu, sannan ku yi mai tasbihi shi Allah bukuratan wa asila safiya da mareci to malamai sun ƙara ma junan su sani dangane da wannan kalmomin lamirin tu'azziruhu wa tuwaqiruhu mai komawa ne gawa wasu sun kace duka da ma'ir dinnan guda uku tu'azziruhu tuwaqiruhu tusabbihuhu duka waɗannan lamiran suna komawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala domin ku ƙarfafa addinin Allah domin ku girmama Allah sannan ku tsarkake shi kuma ku yi mai tasbihi safi bukuratan wa asila safiya da marece wasu sun ce a'a lamiran ana raba su ne tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam ruhu da tuwaqiruhu waɗannan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin aiko shi ne domin ku ƙarfafa shi kuma ku girmama shi wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma tusabbihuhu shi tasbihi ba in ga kowa sai ga Allah don kaga ana raba su ne tsakanin Allah Ta baraka tabaraka ta'ala da manzonsa ina fatar kun fahimta to haka dai sun kai cewa domin ku yi tasbihi ga Allah wa tusabbihuhu kuma domin yanzu Allah ya jawo hankalin mutanen duniya ya ce ya aiko ka ne domin su karfafa ka kuma su taimake ka jama'a girma ya kai ko bai kai ba girma ya kai duk mu jawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan lambobin girma sababbi ya hankurin da yayi ina fatar kun fahimta sai ya ce wata sabbiyo kuma domin ku tsarkake Allah bukuratan wa asila safiya da marece me ma'anar domin ku tsarkake Allah safiya da marece sai malamai sun ce wannan na nufin ku tsarkake Allah juddadun kullun ku zan cikin tasbihi ga Allah an yi amfani da safiya da marece ba wai safiya da marecen ake nufi ba domin yini duka kashi biyu ne safiya da marece in ka hada su shine yini to ana nufin tsawon yini 24 hours ku zan masu tasbihi ga Allah kaga tasbihi baya da iyaka ina fatar kun fahimta wasu kuma sun ka ce a safiya da marecin dai su ake nufi da safe kai ambaton Allah azkarus sabahi da mareci ma kai ambaton Allah azkarul masa kamar yadda sun ka zo cikin hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada zikirin da ake yi safiya da marici ina fatar kun fahimta wannan umarni na Allah cewa wata sabbihu bukuratan wa asila kuma domin mun aiku manzon Allah ne domin ku tsarkake Allah ku yi tasbih ga Allah safiya da marece ayoyi da yawa na alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya magana game da yin tasbih safiya da marece misali cikin suratul ahzab tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu fkurullaha dhikran kathira أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا نعم وسبحوه بكرة وأصيلا هكا تكين سورة الأعراب يتشي واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرؤا وخفية وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين هكا سورة كافية فاصبر فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك حين طلوع الشمس وحين الغروب كوكو قبل طلوع الشمس haka cikin suratun nur ta baraka wata Allah ce fi buyutin adinallahu an buyutin adinallahu an tufa a wayu kawo biyu hasmuhu yusabbihu lahu fiha يسبح له فيها بالغدو والآصال سوانيني رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نعم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء نعم يخافون ta تتقلب to duk waɗannan ayoyin Allah ta baraka waTa'ala yana umurni ne cewa a tsarkake shi safiya da marici kaga suratul ahzab yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku yadda sun kai imani Ufkurullaha, ku ambaci Allah zikiran an bato mai yawa duk ibadar da ka san Allah ya wajabta akan bayansa ba e kowace ibada Allah ya sa mata gwargwadon abin da yake son ayi. in ban da zikiri shi ɗaya Allah bai iyakance ba ya ce ku yi da yawa ko so nawa ka yi Allah ta baraka wata Allah zai baka lada amma sallah Allah ya ce ku yi sallah da yawa sai ya iyakance sallah nawa ake son kai ga yini sallah biyar in ka yi su ka ɗauke farali ko da baka yi ko raka'a na nafila ba baka da laifi ko kwatancin azzara wurin Allah in dai kai sallolin nan guda biyar kaga Allah bai ce ku yi sallah da yawa ba hakan ga da an ka zo azumi Allah bai ce ku yi azumi da yawa ba sai ya ce a'a azumin da an ka farlanta shine na wata guda watan Ramadana watan Ramadana shi ɗaya an ka ce ku farlanta in ka ce ah, to ai ni ina iya yin fiye da wata guda sai ka yi Ramalana ka yi Shawwal ka yi Zulqida ka kyauta wata guda Allah ya ɗiba cikin sha biyu cikin watanni goma sha biyu kaga Allah ya iyakance azumi ko haka zakka ita ma sai ta kai nisabi sannan in ta kai nisabi ga gwargwadon abin da za a fitar Allah ya ce ku yi Allah ya ce zakka da yawa a'a haka shi ma aikin hajji shi sau guda ma ka zo ga rayuwa ka ɗauke faradi duk wanda da na biyu da na uku da na goma da na ɗari in sau miliyan ka koma duk sauran na mustahabbi ne wancan na farkon nan shine faradi kawai kaga Allah bai ce ku yi hajji da yawa ba amma saɓanin zikiri shi zikiri ayoyi da yawa Allah ya umarni cewa uskurullah zikiran kathira to sai Allah ya ce ya ku wayanda sun kai imani ku ambaci Allah zikiran kathira bato mai yawa kaga babu iyaka sai ya ce wasabbihuhu kuma ku tsarkake shi ku rinka yin tasbihi gare shi bukuratan wa asila safiya da mareci kaga bukuratan wa asilan din mu ta cikin suratul fatahi to ga ta Allah ya maimaita ta cikin cikin suratul ahzab hakan ga cikin suratul araf can ƙarshe bakin boda suratul araf yace wa kun rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka cikin rayuwarka tadarruan kana mai kankan da kai wa khifatan kuma tare da jin tsoron Allah kaga ashe ana zikiri ana tuma ana faduwa ana shan kwaya wannan kaga ba zikirin ba ya bai dace da sunna ba yaya Allah ya ce ai zikiri cikin rayuwarka kana mai kankan da kai kuma tare da jin tsoron Allah ina fatar kun fahimta wa dunal jahar min alqawli da an ka ce ka ambaci Allah cikin rayuwarka ba ana nihin can cikin zuciya ba sai ya ce wa dunal jahari koma bayan bayyanawa min alqawli na magana ma'ana ka bayyana amma ba tare da kai kuwa ba kuma tun to tunda Allah bai yadda ai zikiri da kuwa mai annasa lasfika tsakiyar dare ka tashi da daddare da jijjihi ka sa mutane lazumi ga la ila illa la ila kaga ba daidai ba ne. wani sannan ya gama ƙiyamun laila yana son ya kwanta kafin alfijir ya fito to ka sa mai ka sa mai ka sa mai abin ka hana mai kwana baka cake ne ba to shine Allah ya ce wa dunal jahr min alqawli koma bayan bayyanawa na magana ba tare da ma'ana an yi kuwa ba a bayyana ba wai adda an ka ce fi nafsika ka rinka yanzu zikiri can cikin zuciyarka ba a'a a bayyana amma kuma bayyana wa kada ta wuce wuri ina fatar kun fahimta ka rinka wannan ambaton Allah bil guduwi wal asali safiya da marece kaga ma shine bukuratan wa asila bil guduwi ka rinka wannan ambaton Allah da safiya lokutan safiya wal'asali da kuma lokutan mareci wala takum minal na kakka kuskura ka zan cikin rabkananu nuwa sun karabka daga ambaton ubangijinsu Allah ya tsere mu daga rabkana hakan ga cikin suratu qaf tabaraka wata Allah ce fasbir ala ma yaquluna Allah yana ba annabi hankuri ya rasulullahi kai hankuri akan abin da suke cewa abin nan da suke faɗa ma manzon Allah Allah ya bashi hankuri ya ce ya hankuri na alheri ne ko na shari? bagaƙen maganganun da suke yi maka ba abinda ba su ce annabin makka sun ce mai mahaukaci an ce ko ba a ce ba an ce mai boka an ce mai mai sihiri an ce mai makaryaci an karyata manzo Allah ko ba karyata shi ba to gobe an karyata sai ka ji ciyo ya nuna dan dan koyo kake ba wani annabi cikin annabawan da Allah ya koda ba a karyata ba babu shi in ko kun san guda ku gaya mini akwai shi babu har shugabansa shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda duk ya zo sai ya karya kake na fatar kun fahimta to babu dai abi to annatin da ba sai sun yi mai ta'annati na baki sun yi mai ta'annati har na aiki wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yana dawafin ɗakin abu farkon musulunci ashe bai sani manyan Quraisha suna so Abu Jahali da 'yan majalisa suna nan suna fira sai sun kaji shi yana dawafi bayan sai an ka zo an ka ma an ka sa wani ya zo ya shakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da harshen manzon Allah ya zazzago saboda makura an ka ci kwallarsa can sai sai ga sayyidina Abubakar da kyar da jibin goshi Abubakar ya bambare shi yace ataqtuluna rajulan an kula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutum kawai don ya ce ubangiji na shine Allah hakan ga wata rana kuma hadisin dan Mas'ud wanda Imam al-Bukhari ya kawo wata rana manzo Allah yana sallah nan Ka'aba haka dai Abu Jahali yace kun ji dan riyan cancan sai sallar ce yake mana jiya raƙumar wani ta haifuwa zai tafi ya ɗauko mana mahaifar raƙumin na abari sai ya sujuda azamai sai wani ashqal qaumi mafi taɓewa cikin mutane yace ni sai ya zabara ya je ɗauko eh, mahaifa ta raƙuma shaba shaba da jini zakazanta sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujuda sai azan manzon Allah nan ga bayansa dan mas'udu ke ba labari ya ce gaba gare ne sun kai amma wallahi lokacin nan ban da karfin dauke manzon Allah mahaifan nan bala'i ne sai ni yi sauri ni ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin na na faɗi ma diyar manzon Allah tana tana budurwa ba a yi mata aure ba sai na ce ma fadi mai sauri ki ta Ka'aba ga manzon Allah ce yana sallah mushrikai sun aza shi mahaifar raƙuma ga bayansa ya sauri ke matsayin matsayinki na mace kuma yarsa in ki ɗauke ba za su yi faɗa da ke ba na na faɗi mata yi sauri ta zo ta ɗauke mai mahaifar sannan ya ci gaba da sallah irin wannan irin wannan ba abin da ba manzon Allah ba to irin su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba manzon Allah hankuri ce fasbir alama ya na ya rasulullah kai hankuri akan abin da suke faɗa maka baƙaƙen maganganu da shari da jafa'in da suke yi ma ka yi hankuri bi hamdi rabbika me maganin maƙi? sai Allah ya bashi magani ce amma ga maganin maƙin kana son ka halakar da maƙiyanka ga hanya na mafi sauƙi ka yi ci gaba da tasbihi tare da gode ma ubangijinka kaga ashe kenan wanda maƙiya sun kawa yawa me maganin maƙi? tasbihi faki tasbihi da tahmidi ina fatar kun fahimta za a ga baya gare su bi iznillahi sai ya ce wasu bibi hamdi ka iyaka kai dai ka tsere tasbihi tare da gode ma ubangijinka yaushe qabla dulu'i ishamsa gabanin bullowar rana wa qabla al da kuma gabanin faduwarta yaushe ne gabanin bullowar rana da safe yaushe ne gabanin faduwarta da marece kaga bil guduwi wal asali kenan ina fatar kun fahimta haka Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita cikin suratul nur yace fi buyutin adinallahu cikin wasu dakuna waɗanda Allah ya yi izinin an turfa'a a ɗaukaka wa kuma a ambaci fiha cikin dakunan a ambaci ismuhu sunansa waɗanne ɗakuna ne Allah ya yi izini a ambaci sunansu kuma a ɗaukaka sunansu cikinsu masallatai ya ake ambaton suna Allah cikin masallatai a zo a zauna a yi sallah sallah zikiri ambata suna Allah ne ko ba in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin suna wa ka ambata na Allah in ka karanta Fatiha ka aza sura ka karanta Qur'ani suna wa a ciki Allah tabaraka wa ta'ala bayan ka sallama sallah kuma kai attahiyatu kai salatin annabi wannan duk zikiri ne bayan ka kare ka zauna ka kama tasbihi da tahmidi da takabiri da hailala da istighfari duk wane ne kake ambata Allah kaga Allah ya yi izini a mace sunansa cikin masallatai hakan ga a ɗaukaka sunansa yaya ake ɗaukaka sunan Allah a yi kiran sallah ladan ya ware daji da daji iya ƙarfinsa ya yi kuwa da nan hamil uku ana jin kuwa ladan ko babu laspika to balle kuma ga laspika Allah ya yadda a yi kiran sallah masallaci ko bai yadda ba ya Allah ya yi izini to shi ne Allah ya ce cikin wasu ɗakuna waɗanda Allah ya yi izini a ɗaukaka sunansa kuma a ambaci sunansa cikinsu masallatai ya kenan yusabbihu lahu fiha a rinƙayin tasbihi. tasbihi yusabbihu lahu fiha rijalun mutane suna yi rinƙayin tasbihi ga shi Allah fiha cikin waɗannan ɗakunan cikin masallatai yaushe yace bil guduwi wal safiya da marici to kaga duk waɗannan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yana kwadaitar da bayansa ga ambatonsa safiya da marici. don haka ya ku jama'a mu tsare ambaton Allah kamar yadda ni ce muku yadda malamai sun ka fassara ambaton Allah safiya da marece ma'ana 24 hours ka ci gaba da yi kowane lokaci ka yi Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada in kuma an ɗauke safiya da marecin to ka tabbatar da azkarus sabahi wal masa'i bai kubce maka ba ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu to shine tabaraka wata Allah yace ce wa tasabbihuhu bukratan wa asila kuma Allah ya yi umarni ku tsarkake Allah ku yi tasbihi ga Allah safiya da mareci to sai Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innal ladhina yubayi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim na'am فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سي الله تبارك وتعالى يكاو ونا آير إتما وتلمب جرم ما واتشي ودبا أتبا ونبا وإرن تبنا الدنيا duk dai suna cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhina yubayi'unaka lalle waɗannan da ke mubayi'a da kai ya rasulullahi inna ma yubayi'una Allah abin sani kawai suna mubayi'a ne da Allah yadullahi hannun Allah fawqa aydihim yana sama hannuwansu magana ta ƙare yanzu akwai wata daraja wadda ta wuce wadda ta kai ga wannan balle ta wuce babu manzo Allah ya samu daraja ko bai samu daraja ba ma'anar wannan ayat lokacin da an ka isa hudaibiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya baro madina tare da sahabbansa wajen mutum dubu da ɗari hudu za a tafi makka da an ka zo miƙaci na mutanen madina zulhulaifa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi harama da umra da shi da sahabbansa duka duk an ka yi harama da umra dama ba yaƙi za ana ba umra za a je a yi makka sannan annabi da wasu daga cikin sahabbansa sun kori dabbobinsu na hadaya lokacin nan 'yan an ƙara umra sai an yi hadaya to shine sun kori dabbobinsu na hadaya wajen dabba saba'in an ka koro lokacin ina fatar kun fahimta an zo da su duk dai don me don a nuna ma mutane cewa da su mutanen makkan da za a kai ma bakunci cewa ba yaƙi an ka zo ba ibada umra an ka zo ana na ana taya tiryan tiryan tiryan tiryan har an ka kai wani wuri da ake kira hudaybiya hudaybiya nan bakin eh, bangaren eh, haramin makka ne an yi sabani wasu na ganin hudaybiya tana cikin haramin makka wasu na ganin a bakin boda dai take da haramin makka ina fatar kun fahimta yan milulluka tsakanin hudaybiya da garin makka ana kaiwa nan sai taguwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akanta ana kiranta kaswa kawai sai an haka ta gurfana ba manzo Allah ya gurfanar da ita ba ta gurfana da kanta sahabbai sun ka kama mata tsawa domin ta tashi kazuwa ba ta tashi ba sai annabi ya ce ku rabu da ita wanda ya tsare mutanen giwa shi ya tsare shi ya sa ta gurfana na Allah kenan sai sun ka ce kasuwa ta kasa manzo Allah ya ce kasuwa ba ta kasa ba wannan ba halinta bane Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ta ta gurfana nan sai annabi ya ce kowa ya sauka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko sauran sahabbansa duka duk sun ka sauko ina fatar kun fahimta sai ya ce to tunda kun ga Allah tabaraka wata Allah ya tsaye da wannan taguwar anan akwai abin da Allah yake nufi yace don haka wallahi ni kuma mutanen makka ba za su roƙe ni wani abu wanda zai kawo maslaha ba wanda zai zama sababbi ya tsare nan mutane face na karba musu matuƙar ba sabon Allah bane na fatar kun fahimta da an ka sauka sai ya kira Umar dan Khattabi ya ce Umar zo ka tafi ka isa Makka ka gaya ma mutanen Makka ga munan bayan gari ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam da tawaggasa bayan gari amma ba yaki mun ka zo ba mun zo ne domin mu yi umra don na san halin mutanen Makka Umar ya gitta uzuri ya ce a'a manzon Allah Usman ya fi ni cancantar wannan sakon saboda shi yana da dangi ni dangi na duk sun kare cikin garin Makka amma shi yana da dangi masu yawa waɗanda za su ba shi kariya ko don su dole a raga mishi manzo Allah ya ce gaskiya ne sai manzo Allah ya tura sayyidina Uthman ina fatar kun fahimta to abin da ya faru dai ya faru na dan ba ku tsokaci na abin da ya faru ga da biya. ko bai kamata a ci gaba da maimaitawa ba to to shine ana nan ƙarshe da sayyidina Usman ya zo ya kama bai gida gida na manyan gari yana roƙonsu cewa manzon Allah na nan bayan gari ya sauka wani wuri da ake kira Hudaybiya amma ba yaƙi mun ka zo ba mun zo ne domin ibada umra sun ka ce ina manzon Allah ya yaƙe mu mun yaƙe shi ya kashe mu da mun kashe mishi yanzu laraba su ji labarin Muhammadu ya shigo garin nan salon alum ai wanda ba a cewa umra kun ka cewa an kai cewa laraba za su yi ya fi ƙarfin mu ne shi yasa mun ka bari ya shigo da karfin tsaya shigo don haka ba mu yadda ya shigo ba to sai sayyidina Uthman dama ya iya diplomasiya. sai ya tsaya yana roƙonsu yana lallashinsu don Allah zai ga ka kai ba Usman ga ɗaki nan kai in kana so je kai dawafi amma Muhammadu kan abba zai shigo garin gaba yace to ni ko yana yiwa gare ni in aikata ibada manzon Allah manzo na bai aikata ba ai bai yiwa gare ni sun ce to lalle Muhammad ba zai shigo garin nan ba to ƙarshe dai sai an ka samu tsawon lokaci yawon da sayyidina Uthman ke baya wannan gida baya wannan gida tsakanin manyan garin Makka yana lallaba su don Allah su bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'a su shigo su yi umra sai shedan nan cikin jama'ar manzon Allah shi ko shedan sai ya watsa mugunyar magana sai ya ce ba kun ga Usman ya dade ba ya kamata a ce Usman ya dawo fa an ka ce eh ce to sun kashe Usman tunda kun ga Usman ya kawo har yanzu bai dawo ba wani labari sun kashe shi to ka san dama mugunyar magana tafi saurin tafiya yanzu in ka faɗi alheri yana nan yana naki sai an samu tsawon lokaci kafin ya watsu amma faɗi sheri ka gani kafin ka shiga gida ya kai ko ina ina fatar kun fahimta wannan maganar nan take sai ta watsu cewa an kashe Usman sai hankalin sahabbai ya tashi to lalle ko in an kashe Usmanu kan babu gudu babu ja da baya lalle sai mun yaƙe su to shine ganin irin yadda hankalin su ya tashi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya san Usman na nan rayi ba a kashe shi ba amma lokacin irin yadda hankalin su ya tashi tsayawa ya musu bayani bai natsar da su don haka me zai natsar da su a yi musu abin da suke so ba yaƙi suke so ba sai annabi ya yi gangami ya ce to ku zo in dai mutanen makka sun kashe usmanu to babu gudu babu jada ba za mu koma sai mun yaƙe su don haka a zo a yi min mubaya ku zo ku yi mubaya'a annabi ya yi wannan ne domin ya natsar da su ina fatar kun fahimta ku zo ku yi mini mubaya'a lalle in dai sun kashe usmanu ba za mu koma sai duk abin da zai faru ya faru shine hadisai suna nan game da mubaya'at to ita wannan mubaya'a ne akwai wani icce nan wasu na cewa iccen magarya amma ga ni ba magarya bace wani icce dai ne yana da ƙayaya ya kama da magarya ina fatar kun fahimta to karkashin wannan itaciyar an kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mubaya wannan ita ce baya ta farko da an kawo harba manzon Allah in dai ba waɗanda na yi mai baya akan shiga musulunci ba muna tare to na faɗa muku sahabban da tare da manzon Allah lokacin nan mutum dubu da ɗari hudu sai da yawa manzon Allah mu baya bayan sun ƙare domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu Usman nan da rai fa ana wa matacce mu baya'a dama menene mu baya'a in za ka yi baya ga shugaba sai ku haɗa hannu in kai namiji ne sai ku haɗa hannu ku yi musafa na yi ma mu baya akan kaza in akan shiga musulunci ne za a ayyana na yi baya a akan eh, shiga musulunci in akan jihadi ne na yi baya a akan jihadi to shi ne sai an ka samu sahabbai mutum biyu da Salma ɗan Akawa da Jabir ɗan Abdullah sai maganganunsu kamar yadda malaman hadisi sun ka ruwaito sun ka saba ma juna da an ka tambaye su to wai lokacin da kun kawo manzon Allah mu baya a Hudaybiya akan me mu baya me cece kun kai mai Salma dan Akawa yace baya anahu alal maut mun yi mishi mu baya ne akan mutuwa in dai sun kashi Usmanu to sai dai dun mu kare amma lalle ba za mu koma sai mun yake su sai dai a mutu Jabir dan Abdullahi yace a'a baya anahu ala Allah na firru mun yi ma manzon Allah mu baya ne a Hudaybiya akan ba za mu gudu ba wannan ya ce mun yi mai mu baya akan mutuwa wannan ya ce mun yi mai mu baya akan ba za mu gudu ba ko faɗa min me bambanci duk guda ne kalmomin ɗaya sun ka bambanta to in mun yi mai mu baya akan ba za mu gudu ba kenan me zai faru sai dai mu mutu ma'ana guda ma'ana wahidun ina fatar kun fahimta to shine da sun kai mu baya a kowa annan illa mutum guda akwai wani dattijo nan munafiki da an ka fito da shi da ya ga da manzo Allah ya kira mu baya'a sai ya tsabbace ya koma can sai manzon Allah bayan an ƙara baya kowa ya yi mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah harrama ala nari man baya'a ta hata shajara duk wanda ya yi mu baya a ƙarƙashin wannan itaciyar Allah ya haramta mai shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa duk wanda ya halarci wannan mubaya'ar da an kai karkashin wannan itaciyar dan aljanna ne ga dattijo can mai raƙumi mai jan raƙumi ya tsabbace shi bai sai sun kashe ƙasa habbai saboda son alheri yi sauri ka zo ka yi baya ce wala ba zan yi ba Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya yi mini mubaya a karkashin wannan itace dan aljanna ne illa illa illa sahibal jamalil ahmar in bancin mai raƙumi ja wancan dattijin munafiki kenan da ya tsabbace yake. bai da rabo Allah ya tsare mu daga rashin rabo ina fatar kun fahimta to da kowa ya yayi mubaya'a kowa annan su dubu da ɗari hudu kowa ya mubaya'a ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauko hannunsa na hagu dama ba hannun dama yake ba su haye mu bai'a da su ba sai ya dauko hannunsa na hagu sai ya ce hadhihi li uthmana wannan mu mubai'a ta usmanu ce to kaga nan ya kamata wani abu ne ya so ya karantar da su amma da yake su ya tashi ba su fahimta ba lokacin su sahabbai na farko wanda ya mutu yana mubai'a kaga to amma sai manzon Allah ya dauko hannunsa na hagu sai ya aza ga hannunsa na ya ce wannan mu baya usman kenan nawa usmanu mu baya an wa usmanu mu baya isharatu ila madha isharatun anna usman hayyun ina fatar kun fahimta yana nan rayi don da ya mutu ba a yi mai mubaya'a don wanda ya mutu bai mubaya'a don annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara cewa Usman na nan da rai sai ya ce hadhihi Uthman sai ya dauko hannunsa na hagu ya hada da hannun dama to yanzu ba kowa ya mubai'a ba wa ya rage Usmanu shi kuma yana can manzon Allah ya tura shi wurin dan aikin manzon Allah ne ko to sai manzon Allah ya mishi mubai'a hadhihi Uthmana sai sahabbai daga baya sun ka gano sun ka ce a ah, to ai Usman ma ya fi mu samun daraja domin mu hannuwan mu mun kai mu baya da manzon Allah shi ko hannun manzon Allah yayi mai mu baya don haka mu baya da manzon Allah yawa Usman ta fita mu kaji wani ƙarin daraja ko to a takaice dai wannan mubaya'ar da an kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa in kafin ran maka sun kai sayyidina Uthman ba gudu babu ja da baya ba za mu koma ba lalle sai mun yake su sai dai duk a mutu to ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo labarin ta na faɗa muku surar ta sauka man cikin dare manzon Allah yana kan hanyar sa koma Madina bai ma koma Madina bisa hanya an ka saukar mai to yanzu mubaya'an nan da an kai da kai ɗazu sai Allah ya ce innal ladhina unaka? lalle waɗannan da ke mubaya'a da kai inna ma yubayi'una Allah abin sani kawai suna mubaya'a ne da Allah subhanallahi da wa sun kai mubaya'a da Allah don me yadullahi hannun Allah aidi mai yana saman hannuwansu ga haƙiƙani ga zahiri da wa sun kai mubaya'a da manzon Allah to sai Allah ya ce yanzu ba da manzon Allah an kai mu baya'a ba da Allah an kai mu baya'a don me saboda manzon Allah ai jekadan Allah ne ba ba Allah ya aiko shi ba to yanzu ba da kai sun kai mu baya ba da Allah sun kai mu baya yanzu manzon Allah ya zama wakilin wa kenan ya zama wakilin Allah jama'a akwai wata daraja wadda irin wannan balle wadda ta fita kaga wannan daraja ce ga shi annabin sallallahu alaihi wasallama da kuma su sahabban da sun kai mu baya ai ba da manzon Allah kun kai baya ba directly da Allah kun kai baya ga ni da Allah kun kai mubaya'a wata baya da Allah sahabban manzon Allah in bancin su duk duniya ba wanda ta on baya da Allah Allahu akbar su ma wannan ya ishe su daraja ko bai isa ba to yanzu wanda ya baya da Allah kai da wa kai mubaya'a kai da annan kana suka su Hada mana da wa kai mubaya'a da tukururu <laughs> su da Allah sun kai mubaya'a sun kai ƙarshen mubaya'a ko ba su kai ƙarshe ba sun kai ƙarshe to sai Allah ya ce wa'annan da ke mubaya'a da kai mubaya'a ta faru ko ko ba ta faru ba ta faru amma kuma sai Allah ya zo da lafazin na mudari'i ya ce yubayi'unaka bai ce waɗannan da na yi mubaya'a da kai ba ya ce waɗannan da ke mubaya'a da kai sai malamai sun ka ce dalilin zuwa da mudari'i nan duk da yake mubaya'a ta hudaybiya ta ta riga ta faru an yi ta ta hatta wuce saboda wannan lafazin yana nuna kenan ba ba mubaya'a hudaybi an saukar da ita kan akan mubaya'a hudaybiya amma hukuncin ba ya tsaya gare ta ɗaya ba saddu wanda ya mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda an kai Hudaybiya da wanda an kai wasu wurare da wasu lokuta duka da Allah ne an kai saboda manzon Allah shine jekadan Allah don Allah ya nuna abin is continuous ba wai ya tsaya ga hudaybiya ɗaya ba duk wanda ya mubaya da manzo Allah da Allah ya mubaya'a sai an ka zo da shi da mudari'i yace innal ladhina yubayuna kallalle waɗannan da ke mubaya'a da kai inna ma yubayuna Allah abin sani kawai suna mubaya'a ne da Allah yadullahi hannun Allah me yadu hannu hannun Allah fauka aidiyin dama in za a mubaya'a da mi ake mubaya'a da hannu shi shugaba ya bada hannunsa mai mubaya'a ya bada hannun su hada hannu shine na ma mubaya'a akan kaza ina fatar kun fahimta to manzon Allah ya ba sahabbai hannunsa kowa ya zo ya yi musafa da manzon Allah na yi ma mubaya'a manzon Allah akan babu gudu babu ja da baya in dai mutane maka sun kashe Usmanu to babu gudu babu sai mun yaƙe su akan haka sun kai mai mubaya'a to mubaya'an nan ba da annabi na kun kai ba da Allah kun kai hannun nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba hannun annabi kun ka ba hannun Allah kun ka rika shine ma'anar wannan aya yadullahi hannun Allah fauka aidihim yana sama hannuwansu ni dai haka nake fassarawa amma sauran malamai haka suke fassarawa a'a sai su zo suna wa abin tawili sai su ce ai ba a cewa Allah na da hannu domin in ka in ka siffanta Allah da hannu to kamar ka siffanta shi da halittunsa nan wa ce Allah yana da hannu shi yace don haka in gyara ne wa ka gyara ma shi ya kamata ka ci gyaran ubangijinka shi yace yadullahi hannun Allah sai su ce ba hannun Allah ake nufi ba ni'imar Allah yadun nan sai su fassara shi da ni'ima ni'imar Allah fauka aidin tana sama hannuwansu wasu kuma su ce a yadullahi yadullahi baiwar Allah tana fauka aidin tana sama hannuwansu wasu kuma su ce yadullahi karfin Allah fauka yana sama hannuwansu Fasara, yadun nan da ƙarfi wasu kuma su fassara yadullahi nasara Allah fauka ta da duk an yi waɗannan fassarori amma in ka lura da duk tawili ne an jirkitar da kalma daga yadda take yadun babu dalilin da zai sa a koma ma tawili sai ya zan babu mafita ba yadda za a yi dole sai an yi tawili na akwai mafita Allah ya ce yana da hannu mi annaka illa ka tabbatar da shi dama me suke gudu a siffanta Allah da halittunsa ko to abin nan da sun kawa gudu shine sun ka faɗa ciki da ɗai Allah kamar halittunsa ne tabaraka wata ta'ala ya faɗi tun kafin wannan ayar yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu duniya da aka ma da Allah babu ko mutum ko aljani ko ƙwaro ko babu abin da aka ma da shi wa huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani to kaga da sun bar shi nan tunda babu abin da aka ma da shi to tunda Allah ya faɗi babu abin da aka ma da shi ɗan an ce hannun Allah ya kamata ka misalta hannun Allah da hannun mutum to kaga waɗanda na kore ba sun ka ce ba a cewa Allah na da hannu don in ka ce Allah na da hannu kamar ka misalta shi da halittunsa sai da sun ka misalta shi da mutum sannan sun hako da hannun da sun bar shi hannun Allah hannun Allah ɗaya yake da hannun mutum Allah daidai yake da mutane daidai yake da halittunsa ba daidai suke ba ko to haka duk wani abu da Allah ya tabbatar ma kansa ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi ba daidai yake da na halittunsa ba wani irin hannu hannun Allah yaya hannun Allah yake ba mai iya siffanta yadda Allah yake yadda baka iya siffanta Allah hakan ga baka iya siffanta wata wata abin ta Allah ina fatar kun fahimta to kaga mu haka muke fassarawa amma wasu ba haka suke fassara ba sai su ce ni'imar Allah ko ƙarfin Allah ko baiwar Allah ko nasara Allah ko duk da abin suke fassarawa sai mu ce wannan tawili ne kun kai da me da nasara ake ake mubaya'a ba da nasara ake da hannu da me ake mubaya'a da hannu sai Allah ya ce yadullahi hannu Allah fawqa aydihim yana sama hannuwansu ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce fa faman nakatha wanda ya warware mubaya'arsa fa inna ma yankuthu ala nafsihi kawai ya warware ne ga kansa domin alkhairori da ni'imomin da Allah ya tanada ga wanda ya cika mubaya'ar kaga yawa kansa hasararsu kada ya ɗauka ya cuta ma Allah da wani abu kansa ya cuta ma sai Jabir dan Abdullahi ya ce wallahi mu dubun nan da ɗari 400 ba mutum guda da ya walwale ma nakatha ahadun minna haka Jabir ya ce hadisin da imam muslim ya rawaito yace wallahi ma da kasa ahadun minna mutum guda da cikin bai walaule baya'a ba dukkan mu tsakani da Allah mu dubun nan da dare mun kai baya'a akan lalle ko a mutu ko kuma babu gudu babu jada baya in sun kashe usmanu to lalle sai mun yaƙe su sai Allah ya ce wa man aufa duk wanda ya cika bi ma ahada Allah dangane da abin da yawa Allah alƙawari a kansa mubaya'a nau'i ne na alƙawari yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira su ku zo ku yi min mubaya'a in dai sun kashe Usmanu to lalle ba za mu koma sai mun yaƙe su sai sun ka zo sun ka yi mubaya'a ko dai mu ɗauki maganar Salma dan Akawa yace mun yi mai mubaya'a ne akan mutuwa ko ko mu ɗauki maganar Jabir dan Abdullah mun yi mai mubaya'a ne akan ba za mu gudu ba ina fatar kun fahimta mun yi ma mubaya'a ya rasulullah akan sai dai mu mutu ko ko ba za mu gudu kaga wannan duk alƙawari ne ashe mubaya'a alƙawari ce na yi mamu baya akan shiga musulunci na yi mamu baya akan jihadi na yi mamu baya akan kaza akwai masu habban da sun kawo manzon Allah mu baya akan ba za su roƙi kowa komi ba ina fatar kun fahimta alƙawari ne ba za sun wa manzon Allah alƙawarin bayan sun musulunta kowa in suna mutuwa ba su roƙon kowa komi don haka ɗayansu irin su jadirun da abdullah albujali wannan da yawa waɗannan da sun kawo manzon Allah baya ba za su roƙi kowa komai ba sai mutum ya hawa abin hawarsa ya manci bulala ba zai iya cewa wani don Allah mai komin bulalan nan tawa ba don in yace haka nan yayi roƙo ko bai yi ba sai dai ya sake saukowa daga abin hawa ne ya ɗauki bulala sai ya koma hawa yayi mubaya'a da manzon Allah ba zai roƙi kowa komai ba kaga ashe kenan mubaya'a ba akan yaƙi ɗaya ake yanta ko shiga musulunci ba akan komi ana mubaya'a mubaya'a nau'i ce ta alƙawari to sai Allah ya ce fa man nakatha wanda ya walwale mubaya'ar da yayi fa inna ma yankutha ala nafsi ya walwale ne kawai akan kansa yawa kansa hasaran ladat wa man aufa amma wanda ya cika bi ma ahada alaihi abin abinda yawa Allah alƙawari akan sa wanda ya cika mubaya'a sabai walwale ba Allah ya ce sayutihi ajran azima da sannu Allah zai bashi lada mai girma Allah ya gafarta babban malamin musulunci fakhruddin razi cikin mashahurin tafsirin tafsirul kabir wanda an kafi san da mafatihul Ghaibi yace kullum kaji an ce azima to azma mutum abu ba zai ba zai zama mai girma ba sai ya tara siffofi guda biyu sai ya zan yana da tsawo kuma yana da fadi yace misali dutsi dutsi wanda adda tsawo kawai amma bai da fadi ba za a kira shi jabalun azimun ba sai dai a kira jabalun alin dutsi mai tsawo in tsawo ɗaya gare shi haka dutsen da adda faɗi amma bai da tsawo shi ma ba za a kira jabalon azimun ba sai dai a kira jabalon wasi'un amma ba zai zan jabalon azimun ba sai ya zan yana da tsawo yana da faɗi to haka duk abin da ka ji an siffanta da azama to dole ya tara waɗannan to sai Allah ya ce duk wanda ya cika alƙawarin da yawa Allah na mubaya'a ko duk dai wani alƙawari fa sawfa yutihi ajrun azima da sannan Allah zai bashi lada mai mai girma sai Fakhruddin Razi ya ce to tunda Allah ya siffanta lada ga da girma to faɗa mana mifi komi girma aljanna to babu abin da kenan Allah zai bashi illa gidan aljanna ina fatar kun fahimta الله كبام الجنة سي الله يتش سيقول لك المخلفون من الأعراب سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا نعم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم قل فمن يملك لكم من shaiɗan شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا نعم بل كان الله بما تعملون خبيرا to kafin mu wuce waccan aya innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydin sai malaman tafsiri sun kace wannan ayat tayi kama da wata aya a cikin suratul tauba sun yi kama tamaman wace aya ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah na'am يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون نعم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن نعم فمن أوفى ومن ومن أوفى بعهده من الله نعم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نعم وذلك هو الفوز العظيم تو الله تبارك وتعالى nan cikin suratul fatah yace innal ladhina Ka lalle waɗannan da ke da kai ya rasulullah inna ma yubayyi'una Allah kawai suna mubaya'a ne da Allah ina fatar kun fahimta to sai Allah yace cikin suratul tauba yace inna Allah hashtara an mu'minina anfusahum lalle Allah ya saya daga mu'minnai ya sai anfusahum rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu ciniki ne an ka kulla tsakanin Allah da mu'minnai kamar yanzu mu baya a gada mu'minnai sun kawa annabi sai Allah ya ce a da shi an yi. ina fatar kun fahimta to sai Allah nan cikin ayat suratul tauba yace Allah ya sai rayuka da dukiyoyin mu'minai da mi zai biya bi anna lahumul jannata cewa aljanna ta tabbata gare su sai malamai sun kace dama bai'u kalmar mubai'a an samu ta ne daga kalmar bai'u ta ciniki ina fatar kun fahimta nan cikin suratul fatih Allah ya amfani da mubaya'a amma cikin suratul tauba sai ya fito karara yayi amfani da ishtira'un mai ma'anar saya inna Allah hashtara sai malamai sun kace to dama shi ko ciniki yana da rukunai guda hudu ciniki ba zai tabbata a ce an kulla ciniki ba sai ya kammala wa'annan rukunna guda hudu na farko mai saya ana ciniki babu mai saye madalla na biyu mai sayarwa ko da ga mai saya in ba mai sayarwa ana saye ana ciniki babu sannan na uku abin sayarwa ga mai saye ga mai sayarwa amma babu abin sayarwa ciniki zai kullu dole sai akwai abin sayarwa sannan na hudu abin saya to da mi za a saye mi za a biya in an kai cinikin da mi za a biya to waɗannan su ne rukunan ciniki ina fatar kun fahimta to su ne Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar cikin wannan aya ta suratul tauba yace inna Allah hashtara lalle Allah ya saya yanzu mun samu bangare guda wane ne mai saye Allah su wane ne masu sayarwa mu'minai inna Allah hashtara minal mu'minina Allah ya saya daga mu'minai Allah shine mai saya mu'minai su ne masu sayarwa to menene za a sayarwa An sahun wa amwalahum dukiyoyinsu da rayukansu ah, to yaya mutum zai sai da dukiya ce kuma ya mutum zai sai da rayuwa ta? Shi ne ka ɗauki rayuwar nan taka ka tafi wurin jihadi na taimakon addini to 'yan Allah ya kaddara rayuwar nan ta salwanta Allah baraka wata 'Allah zai biya ka da mi bi na lahumul jannata ne kuɗin da za a biya da shi Shi ne abin biya nan da ba da kuɗi ba menene abin biya Allah ya saya ya sai rayuka da dukiyoyin mu'minai da mi zai biya aljanna dauki rayuwarka ka tai wurin jihadin daga kalmar Allah in an ka salwantar da rayuwarka wurin jihadin nan Allah zai biya ka da aljanna ciniki ya kullu ko bai kullu ba an samu arkanul bai'i guda hudu don haka ciniki ya kullu haka dauki dukiyarka ka tafi wurin jihadi na daga kalmar Allah duk abin da za a taimaka ma addini da shi ɗauki dukiyarka ka sa wurin taimakon addini duk abin da ka kashe da mi Allah zai biyan ka zai biya ka da gidan aljanna ina fatar kun fahimta sai ya ce eh, na fi sabilillah mi za su yi su mu'minne da rayukansu da dukiyoyinsu wanda Allah tabaraka Allah zai biya su da gidan aljanna yace na fi sabilillah su su yi yaƙi cikin daga kalmar Allah fa na su kashe wa na su ma a kashe su dama haka yaƙi ya gada ka kashe kai ma a kashe ka ina fatar kun fahimta to in an ka kashe su sun ka kashe an ka kashe su wurin jari daga kalmar Allah to rayukan nan nasu da dukiyoyin nan da sun ka salwanta Allah zai biya su da gidan aljanna sai ya ce wa'adan Allah wannan alƙawari ne ga Allah haƙan na gaskiya fit taurati kuma ba wai ku musulmi cikin littafin ku alqur'ani dai Allah ya wannan alƙawarin ba wannan alƙawarin yana nan tabbaci cikin littafin da Allah ya ba annabi Musa at-taura wal injili da littafin da Allah ya ba annabi Isa linjila wal qur'ani da littafin da Allah ya ba annabi ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani duk wannan alƙawari yana nan rubuce cikin wannan littafin kaga ashe kenan ba wani sabon alƙawari bane alƙawari ne wanda duniya ta san da shi da dadewa ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce wa man aufa bi ahadi min Allah wane ne mafi cikawa alƙawarinsa daga Allah duniya akwai wanda ya fi Allah cika alƙawari babu wanda fi Allah to wannan alƙawari ne wa'adan alaihi haqqan alƙawari ne akan Allah na gaskiya cewa ku ɗauki rayukanku da dukiyoyinku je ku taimaka ma addini Allah zai biya ku da gidan aljanna mun yadda mu yi haka nan to duk wanda ya yi yadda ya sai da rayuwarsa da dukiyarsa Allah ya bashi gidan aljanna to ga fili nan duk abin da zai taimaka ma addini addini ya ci gaba ta yi kasa rayuwa da dukiyarka in ya zan sababiyar salwantar rayuwar da dukiyar ka yi hasara ba Allah zai biya ka da gidan aljanna ne cewa man aufa wane ne mafi cikawa kaga man din ga istifhamiya ce ko ta tambaya ce amma tambaya ta tabbatarwa ai la ahada aufa min la ahada aufa bi ahadihi min kamar Allah na cewa ba wanda ya fi Allah cika alkawarinsa sai Allah ya ce fastabshiru to ku yi farin ciki ya ku mu'minnai bi bai ikum da wannan ciniki naku allazi ya tumbi wanda kun kulla ciniki da shi da ubangiji sai Allah ya ce wa zalika wannan ka ba da rayuwarka da dukiyarka Allah ya musanya ma da gidan aljanna huwal fawzul huwal fawzul azim shine rabo wanda abbabba Allah ka bamu don haka duk mai sun ya samu wannan rabon to ya sa rayuwa ta ga da dukiya ta wurin taimakon addini sai Allah ya saka mai da gidan aljanna to aya ta gaba sai Allah ya ce sai ya qulu lakal mukhallafuna al-mukhallafuna waɗanda an ka bari baya ba a fita da su tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama min al-arabi da cikin larabawan ƙauye ko sai ya ƙulu laka da sannu za su ce maka na faɗa muku wannan surar sura suratul fatih ka cokan ɗinta ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare kan hanyarsa ta koma Madina baiwa da koma Madina ba to Allah cikin iliminsa na gaibi sai ya bashi labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fitowa ba su sahabbai ne da annan madina ba daidai da ƙawayawan da annan duk ƙauyukan da annan zagayen madina annabi ya yi shela ya sa an yi shela manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi makka wurin aikin umra ba yaƙi za ana ba umra za a tafi don haka ku fito a tafi tare da ku me hikimar annabi ya nemi waɗannan ƙawayawan su taho a tafi tare da su saboda kaga shi maƙiyi in ya gane ka da kai da yan jama'a ya kaɗan ya gama ciya amma ko ba don Allah ba ko ba don tsoron Allah ba ya gane ka tare da gayyar jama'a to ko don yawan jama'a nan dole ya kama kansa to shi ad dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman larabawan ƙauyukan da annan zagayen Madina su fito a tare da su kaga in sun ka tafi ko don gani yawan su to mutanen Makka ba za su auko mai da yaki ba ina fatar kun fahimta to sai sun ka zumbule ma manzon Allah sun haƙi fita suka ce ina mutanen makka da sun ka da mara yaƙi sun ka zo har bakin ƙofar madina uhudu yana nan bayan garin madina sun ka zo har uhudu sun ka fatattake ku balle ya kun tashi kun tai kun iska musu hagge sun ka ce wallahi duk wanda wanda an kai tafiyar nan da shi ba wanda zai dawo mun samu sa'a kaga ashe kenan mukhallafuna nan su wane ne munafukai to sai Allah ya tuha musu asiri nan bai faɗi babban sunansu ba bai ce munafukai za su ce ba sai ya ce sai ya ƙulu lakal na waɗanda an ka bari ba a fita tare da su ba amma dai za mu ji cewa munafukai ne ina fatar kun fahimta domin laifinsu bai tsaya ga rashin biyar manzon Allah a fita ɗaya ba rashin biyar manzon Allah menene in dai ba mai uzuri ba kaga alama ce ta munafunci ina fatar kun fahimta sannan ga ka caɓar da sun kai wallahi ko bi manzon Allah an kai tafiya na an ka taimaka bakin ran mutane maka gaba ɗaya za su kashe su to shine sai Allah ta baraka wata Allah tun kafin a koma Madina ƙawayawan su zo su gitta uzurin na ƙarya sai Allah ya ba manzon Allah labari in ka koma ga abin da za su ce ma in sun ce ma kai ko ka ce musu kaza wannan bai tabbatar da mu'ujizancin manzon Allah ba Shi shine yace sai ya ƙulu lakal mukhallafun da sannu waɗanda an ka bari ba su fita ba min al da cikin larabawan kauye sai ya ƙulu laka da sannu za su ce ma sai Allah ya kawo sinun adatut tamhil kaga ba su wada cewa ba yanzu da ake maganar amma dai in a very near future za su ce me za su ce ma in ka koma madina za su ce shagalatna amwaluna wa ahluna ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya hana mana fita dukiyoyinmu da iyalanmu su ne shagaltar da mu daga fita tare da kai kenan babu wanda zai kula mana da dukiyoyinmu ba wanda zai kula mana da iyalanmu iyalanmu to tsayawa shagaltuwa da dukiya da iyalanmu su shine hana mana fita wannan uzuri ne to su sahabban da sun kai dukiya Abbasu da ko iyalin Abbasu da kaga wannan maganar yan sanda ce ko eh maganar yan sanda ce kun san magana yan sanda to sai sun ka za su ce maka shagalatna amwaluna wa ahluna dukiyoyinmu da iyalanmu su ne shagaltar da mu sun ka hada mana fita tare da kai fastaghfir lana to ka nema mana gafara Allah kenan mun yadda mun yi kure ka ne sai ka dauka mutum duk mutumin da ya yadda yayi kure kuma har ya roki manzon Allah ya neman magafara Allah ba yana nuna mutumin kirki bane amma wannan ƙarya ce suke yi sai Allah ya ce ya quluna bi alsinatihim suna faɗi da halussansu ma laisa fi abin abinda bai zo cikin zukatansu ba ƙarya kamar Allah na cewa ƙarya wannan uzurin da sun ka gitta cewa shagalatna amwaluna wa aluna ƙarya suke yi ɗaya sannan ce wanda sun kai kun fastaghfir lana ka neman mana gafara Allah shi ma ƙarya suke yi bata kai ciki ba wannan maganar baki ce kawai kaga wannan shi ya nuna mana cewa munafukai ne cewa ya na bi alsinatihim suna faɗi da halussan su ma laysa fi qulubihim abinda bai zan cikin zukatan wane ne abinda yake faɗi daban da abinda ya kudurta cikin zuciya munafuki wannan shine ne munafunci maganar da hake faɗa ma mutane da ba amma itikadin ka cikin zuciya daban to shi ne Allah ya ce ya quluna bi alsinatihim suna faɗi da halussansu su ma laisa fi qulubihim abin da bai zan cike cewar da sun kai gaba wallahi ƙarya ta kai bai kai cike ba da baki ta ƙiya ce kawai ka ce musu in sun ka ce ma haka faman yamliku min Allah shay'an ba ku dai iyaka abin da ya hana muku fita abin da kun ka ɗauka duk wanda ya yi tafiyan nan an kai tafiyar nan tare da shi bakin ransa kashe su za a yi don haka kuko tsoron gudun kada a kashe ku shi kun ka zauna sai Allah ce to halan kuna zaton zama gida shi ke daga mutuwa ko ko kuna zaton cewa tafiya wurin yaki shi ke kawo mutuwa to in wannan ne zaton ku to ga sahabban nan sun zo kuma sun dawo ba wanda an kawa ko ƙwarza ne sun dawo lafiya lau ina fatar kun fahimta sannan ku kuma kafin su dawo nan cikin garuruwanku mutun nawa ya mutu ai fita wurin jihadi ba shine mutuwa ba hakan ga kuma rashin fita jihadi ka ɓoye ka shige ɗakin matar, ka shige ƙarƙashin gado ka ɓoye ba shi kana ma mutuwa ba sai Allah ya ce qul ka ce musu man yamliku min Allah shay'an wa ke mallaka muku wani abu daga Allah in arada bikum darra in Allah ya nufin wata cuta gare ku aw arada bikum naf'an ko ya nufin wani amfani gare ku in Allah ya yi nufin wata cuta ta same ku halan kun dauka zaman gidan shi ke kare ku zaman gida na kare ko yan Allah ya nufin wata cuta ta same ku ba ya kariya hakan ga yan Allah ya nufin wani amfani ya same ku akwai wanda ke iya hanawa kaga babu bal lil intiqali min gardin ila akhar wannan bal ta intiqali ce ciranta daga wata magana a'a babu magana cewa wai shagalatna amwaluna wa ahluna bal kana Allah bima ta'maluna khabira Allah ya kasance masani game da abin da kuke aikatawa shi in annabi bai san gaibi ba da sauran muminai shi Allah ya san gaibi ya san abin da kuke ya san ƙarya ce kuke ba wasu dukiyoyinku da iyalanku da sunka su sahabbai da sun kai ta halar iyalan abbasu da ko dukiya abbasu da ko kuɗin wasu sahabbai kun yi amma sun ka bar dukiyar sun ka bar iyalin sun ka bi manzon Allah bal shi ma lil intiqali duk da ta ciranta ce daga wata magana zuwa ga wata zanantum ba ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا نعم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما sai Allah ya ce bal a babu wani uzuri da za ku gittawa ku dai abin da ya hana muku fita sai Allah ya tona musu asiri Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyin tun ana bisa haya kafin a koma bari tun kafin su gitta uzurin sai gashi kuma annabi na koma sun ka zo irin yadda Allah ya saukar mai sun ka faɗi haka nan Allah ya ce bal a'a zanantum ku dai kun zaci Allah yan kalibar rasul wal mu'minun cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minan da ake tare da shi lan yan kaliba ba za su koma ba za su koma ba ila ahlihim zuwa ga iyalinsu abadan har abada kun dauka wannan tafiya ita ce ta bankwana da sun zo can mutane muka kashe su za su yi shi hana muku fita don kakku mutu wazu yin zalika fi kulubin kuma an ka kawata wannan mugun tunani cikin zukatanku wa ya kawata musu shi cikin zukatansu shaidan wa zanantum kun kayi zato zanna sau'in mummunan zato domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin wane ne yake zartaswa na Allah ka yi zaton Allah zai kyale kafirai su kashe manzon Allah su kashi duk wanda a tare duk mu'minin da a tare manzon Allah wannan ka muna na ba Allah zato ko baka muna na ba ka zaci cewa Allah zai kyale manzon Allah ba zai taimaka mishi ba zai bashi nasara akan kafirai ba ka muna na ma Allah zato shine Allah ya ce wazanantum kun yi zato zanna sau'i mummunan zato wa kuntum qauman bura dama kun kasance mutane halakakku bur jam'i na ba'ir mai ma'ana halik rajulun ba'irun ai rajulun halikun fasidun alladhi la khaira fihi shine bur kamar yadda Allah yake cewa wani wuri yace alam tara illal ladhina baddalu ni'matallahi kufran ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا kaga daral ba yace baka ga waɗannan da sun ka canza ni'imar Allah da kafirci ba Allah ya musu ni'ima ɗan an yi ma ni'ima me ake nema gare ka ka gode ka yi da'a ga Allah to sai sun ka baddala ni'imar da Allah ya musu kuran da kafirci maimakon su gode sai sun kafirce ma Allah wa ahallu qauman sun ka saukar da mutanen su daral bawar kaga bawar daga baur eh bur sun ka saukar da mutanensu daral bawar gidan halaka ina ne jahannama jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar ina ne gidan halaka sai Allah ya ce jahannama yaslawnaha za su shige ta wa bi'sal qarar matabbata tayi muni a ce jahannama a matabbata Allah ya kare mu daga shiga jahannama to shine sai Allah ya ce wa zanantun kun kai zato zanna sau'in mummunan zato wa kuntum qauman bura dama kun kasance mutane halakaku wa'anda babu wani alheri gare su sai Allah ya ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin to duk wanda bai yi imani da Allah da manzonsa ba wane ne bai yi imani duk wanda ke ganin wai Allah ba zai taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai kyale manzon Allah kafirai su kashe shi Allah ba zai ba manzon Allah nasara ba wannan kafiri ne hakan ga duk wanda manzon Allah ke bada umarni ya saba ma umarnin manzon Allah shi ma wannan kafiri ne kamar yadda waɗannan mutanen ƙauye al-mukhallafuna min al-arab sun ka saba ma manzon Allah manzon Allah ya neme su a fita a taimaka wurin umra sun ka kiya wannan duka kafirci ne sai ya ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi duk wanda bai yi imani da Allah da manzon Allah ba man ina jawabin man an shafe fa huwa kafirun duk wanda bai yi imani da Allah da manzonsa ba wannan kafiri ne to me sakamakon kafin rai sai ya ce fa inna atanna lil na sa'ira lalle mu mun yi tattalin wata irin wata mai tsananin kura wata sa'ira ga kafin rai Allah ya kare mu kaga kamar Allah na cewa ku kawaya wannan munafukan nan na kauye dama <laughs> Allah ya faɗi abubuwa guda uku suna kawai eh dami dami dami da kafirci kafirci yana kawai duk kafircin da kuma haga ana yi birni to wasa ne bisa ga kawai sun fi kafirci haka munafunci yana kawai duk abin da kuma haga munafukin birni na yi to in ka haɗu da munafukin kawai ya ci ubanai <laughs> munafunci yana kawai haka jahilci rashin ilimi rashin sanin dokokin Allah suna waɗannan abubuwa guda uku duk Allah ce suna ƙauye yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala ala tabaraka wa ta'ala yace ce arabu mutanen ƙauye ashaddu kufran sune mafi tsananin kafirci wani faƙan da kuma munafunci mutanen ƙauye sun fi kowa kafirci sun fi kowa munafunci wa ajdar kuma su sun kafi cancantar Allah ya alamu ya zamba su san hudu da dokokin ma anzalallahu ala rasuli a dokokin da Allah ya sauka akan manzonsa ba kaga kamar wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa da kafirci da munafunci da jahilci yana kawai to Allah kakka yadda wani ya ce ba ba kawai don haka ashe tun da uku ɗin nan suna ƙauye na ya kuma Allah ya raba ka da ƙauye don ka ta kuma kuma ƙauye a'a kakka ya fata abin da ya mai da kai ƙauye ba ka shigo birni ba to kai in ka bar kursu sai dai hukuma Abuja amma dai ba <laughs> amma dai ba ƙauye ba iyakakka da ƙauye a rinka zuwa lokaci lokaci a ga tsofaffi da yan uwa abinda Allah ya hore ka taimaka musu yi ma addu'a ka dawo amma dai ba ka yi fatar ka kwashe iyalin ka hukuma ƙauye da zama ba Allah ka tsare mu daga zama ƙauye abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afko Allah shi yafi mini shafe cikin ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika